tun da na zama minista sisin ban taba karba na rike a asusun abuja wato a madadin jiha ba na tabbatar da cewa duk kudin da ake basu daga gwamnatin tarayya suna karbi su dungurungum saboda su aiki wa al'umma kuma in ka duba abuja ne kawai in ka je karamin hukuma za ka ga jama'an karamin hukumar suna wurin suna samun abin yi suna samun yan kwangiloli wannan ya bani dama ne ma ina na hurumi su ma suna nasu hurumi saboda haka na gode musu su ma sun gode mu abu ne na adalci wa jama'a da abubuwan da ake kasafin kudin najeriya akwai na gwamnatin tarayya akwai nawa na madadin jiha a abuja kuma akwai nasu to shi yasa nake ce na gode sun bani goyon bayan ni ma na basu sarkin jiwa alhaji idris musa basarake ne da ke tsayin daka ga harkokin kiwon lafiya musamman ma dai fatattakar shan inna idan aka zo aka ce mana an sa mana emergency akan polio in duk wani dan najeriya zai shiga wata kasa ce sai an tsaye da shi hanya an zuba mishi magani a ya zama embarrassment saboda haka ba sai an ce mana ga mugun abu ba tunda muka gano shi mu yadda jahilci mu bi mu sha maganin nan Allah ka mana sauki dogon yaki da shan inna a najeriya na jefa ta baba a zukatan jama'a da ke tambayar ko dai jami'ai ne su ne shan innar ne da ke shanye kudaden tallafi daga kasashen turai shi yasa har yanzu innar tana nan tana ta shanye sawayen yara babban sakataren hukumar lafiya matakin farko na birnin tarayya rilwanu muhammad ya mai da martani. A gaskiya ba daidai ba ne. To kuɗin da ake turowa na ayyuka ne yanzu ai ya fara raguwa. Shi wannan kuɗi da suke aikowa suna aikowa a aiki ne. Gwamnatin Najeriya take bada kuɗin aiki. Duk kuɗi da ake bawa tallafi ne balla ba wani kuɗi mai yawa. Kuɗin da suke bawa yawanci da ake magana a cutan sida ne da cutan zazzabin cizon sauro amma ba ba da kuɗi a polio sosai ba a ba mu wani kuɗi. Iyaye mata sun gamsu da digon allurar rigakafin sai dai akwai wani rigakafin na daban da suke bukata. Tunana Berkisu Abu ina ta mai ko raramu shi ne aiki amma dai yunwa ne shi ne damuwa na ko aiki ba aiki ba komi a duniya. Baka ba yanzu yara ya gama makaranta ba makaranta ba aiki ba komi. Ni kuma ana ta wani nima aiki ba shi. Kowa yana samu akwai wani yana samu kuma wani bai samu ba. Hausawa kan ce in dambu ya yawa baya jin mai Nasiru Adamu Alhika ya Amurka daga Abuja. Najeriya.